a yayin da kuma fadilatu sheik dr usama abdullakayyab khayyab ya riga da ya hau mun bari kuma domin jagorantar mu a sallar juma'a ta wani rana mai albarka maya dakon fara gabata da sallah daga wajen malamin mu fadilatu dr ayo sha bakwai ga watan rabiul akhar insha Allah ta'ala Allah ta'ala da ta da malam da abin da ke shi ne daidai Allah kuma ba mu ikon saurari da jin abin da ke gaskiya a koda yaushe godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana mana abuwa na addini ya saukan ma kuma bawansa littafi bayyananni da ya zama shirya da kuma bayyanuwa da shirya ga mutane ina gode masa subhanahu wata'ala ina ƙara godiya a gare shi kuma na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai wanda Allah shi ne ma'abuci girma mai girma kuma na shaida lalle annabi annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga talikai aya Allah ƙara salati taslimi ga bawanka ko manzonka ne Muhammad da kuma iyalansa alkakaku da sahabbansa wa'annan masu farin fuska da tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiya har zuwa kiyama bayan haka ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku bi hanya wadda ta kasance masu tsoron Allah suka bi ta masu yin riko da abin da ke na duniya domin samun lahirarsu kuma ku yi samun yardar ubangiji wanda suka samu tasiri gare shi akan wannan abin da ya shafi kauce masan zuciyarsu ya ku bayan Allah lalle yana daga cikin baiwar Allah lalle yana daga cikin baiwar Allah ga bayansa wadda yake tausayi gare su kuma ya tabbatar da ita gare su da hanyoyin imomi da yawa wanda Allah ta'ala ya nufin alkhairi gare gare su wanda zukatansu suke hauhawa zuwa gare su kuma zukatan suke samun nutsuwa kuma rayuwar suke samun daɗi akan wannan kuma suka samu rabautuwa a nan duniya da kuma lahirarsu lallai yana daga cikin girman abin da fi amfani a cikin wannan wanda bi tabbatuwa kuma shine abubuwa guda uku wanda ubangiji umarni da su wanda ayar Allah ta'ala cikin littafinsa take kunshe da su gaba daya sun hada ka'idodi na shari'a a cikin abin da kai umarni a cikinsa a cikin umarni da kuma hani gaba daya har ya zama cewa babu wani abu kyakkyawa babu wani abu kyakkyawa wanda wannan aya ta kunshe shi babu wata falala kuma face wannan aya ta yi nuni zuwa gare shi babu wata karamci ba ce ta kwaɗi ta zuwa gare shi ta nabbahar da mutane zuwa gare su yayin da muka sani cewa wannan aya tana ɗauke da ƙawa'id na ma'amalar Allah da kuma Ubangiji da kuma abin da ya shafi ihsani ga bayi akan al'amarin Allah da bayinsa wanda ya zama wajibi Allah ta'ala ya yi bayani a gare ta Allah ta'ala ce ku yi riko da afuwa kuma ku yi riko da abin da yake na orfi kuma ku kauda da kai akan jahilai Allah ta'ala ya fara bayani akan a kula da ma'amalan mutane abin da ya tabbata daga maganarsa da kuma sauƙaƙe masu da Allah ta'ala ya yi da kuma abin da zukatansu ta kai su zuwa ga baka akan irin wannan ba tare kuntatawa ba Allah ta'ala ya bayani a wani cikar wannan abin da yin riko da kuma abubuwa wanda suke na daidai don ɗauke kunci sannan Allah ya umarni da urfi shine duk wani abin sani wanda ya haɗa al'amura masu kyau kuma ake amfanuwa da shi mafi girman sa kuma shine tauhidin Allah ta'ala da kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ko ya kwadaita zuwa gare shi kamar yadda ibn jarir Allah mai rahama yake faɗi daga cikin wannan kuma akwai sar zumunci ga wanda yanke zumuncinsa da kuma afuwa ga wanda ne zalunci ya ku bayan Allah yayin da yayin da cutarwar jahilai ta zama cewa babu makawa dole sai an tabbata gare ta da kuma al'amura waɗanda ake gani da juya baya ga jahilai sai ya zama cewa babu wani abin da za a iya kallo a cikin wani tsari da kuma abin da yake ya ɗauce da abin da kuma ya zama dole a yi haƙuri a kan cutar wasu a yi haƙuri da su wannan shine hali mai kyau da kuma hanya mabi kyau da ake bi wadda annabin rahama da shari'a sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kanta tare da waliyansa da kuma makiyansa da hanyar amsa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala kamar ibn qayyim ya faɗa cewa lalle Allah ya yi umarni da ya haƙuri da kansa tare da wanda yake kiran su tare da waɗanda yake kiran su kuma suke roƙon ubangiji safiya da marece suna neman yadda ubangiji kuma kada ya jiya baya gare su ya yi aka mai umarni ya masa afuwa ya nema masu gafara kuma ya nemi shawararsu a cikin al'amari kuma ya musu salati kuma Allah ya umarce shi ya kaurace mu wanda ya saba masa ya jiya mai baya har ya zama cewa ya komo ga Allah kuma ya tuba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane uku hijira yayin da suka ki zuwa yaki kuma ya umarci kowa ya zama cewa ya nisanci abin da suke dauke da shi na sabo kuma sun kasance a cikin wannan al'amarin nasa duk matsayin su daya a wajen Allah mai matsayi da wanda baya da matsayi hakanan Allah ta'ala kuma ya umarce shi da ya nemi tsari akan abin da yake na shidanu na aljanu ga wanda yake ya saba sai zama abin da wanda ya saba da wanda ya kyauta a mai kyakkyawa wanda kuma ya mummuna mai mummuna a yi haƙuri da shi a kuma ya haƙuri akan zumuncinsa a sa'ad da mai zumuncin ya yanke ya tabbata kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa idan makiyinsa ya aikata haka to zai zama kamar ya dawo gare shi haka na ko maki a cikin aljami da kuma mutane a nemi tsarin Allah daga sharrin su Allah ya haɗa masa wa'annan al'amura gaba ɗaya a cikin fadin Allah ta'ala Allah yana cewa kai riko da afuwa Kai umarni da kuma kyakkyawa kuma ka da kai da jahilai sannan kuma idan shaidanu suna so su kusge ka ka nemi tsarin Allah daga sharrin su lalle hakika Allah mai ji ne kuma sani ne kuma Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallam da yin riko da abinda yake neman tsari daga jahilai da kuma sharrin shaidanu ta hanyar neman tsarin Allah daga sharrin su kuma Allah ya hada masa su a cikin wannan ayar gaba daya kyawawan ɗabi'u da kuma kyakkyawan mu'amala da kuma abin da ke da a yaku bayan Allah wanda yake mai da a tsakanin da mutane a abuwa guda uku domin dole ya kiyaye haƙƙinsu wanda kuma ya zama wajibi ya tsayuwa akan wajen kiyaye haƙƙinsu daga cikin kuma umarni da zai umarce su da shi kuma ba makawa gare shi a wajen tunkuɗe wannan adawar da haƙƙinsu da Allah ta'ala ce riko da shi daga haƙƙin da yake kansu wanda Allah ta'ala ya sa rayukan suka samu ƙarfi a kansu kuma ake masu afuwa a kansu kuma ka sauka musu shi ba tare da an tsananta musu ba kuma wannan shine afuwa wadda babu wata cutarwa ko kuma tsanani da za a bari yarin jayi akan wannan an yi umarni da kuma mutum ya tsaya kan al'urfi shine umarni kyakkyawa da ba tare da tsanantawa da tsanani ba kuma an yi umarni da kaure kai akan jahilcin jahilai daga cikinsu wajen juya musu baya ba tare da ya yi riko da abin da zai zama ya rama irin abin da suka mai ba ta haka ne zai samu tsari daga sharrin su haka nan Allah ta'ala yake cewa ya ubangiji idan kana nuna mu abin da suke aikatawa Allah kar ka sanya daga cikin mutane azzalumai kuma mu akan abin da suke tafiya kai? Allah ta ce mai iya nuna maka su ne amma ka tun kuɗi abin suka maka mummuyar kyakkyawa mu ne muka sani Abinda da suke aikatawa kuma ka ce ya ubangiji ina neman tsarin ka daga hamazar na shaitanu kuma ina neman tsarin ka ya Allah da su halarci inda nake haka na Allah subhanahu wataala ke cewa kyakkyawa da mummuna ba sa zama daidai tun kuɗi abin da yake ne ba daidai ba zuwa ga abin da yake mai kyau sai zama an tsare adawa an tsare ka tsakaninka da wanda ke adawa da kai ya zama cewa kamar wani waliyi ne amini gare ka ba mai iya karɓar wannan sai wanda suka yi haƙuri ba mai iya samun wannan kuma sai wanda suka zance masu babban rabo ne haka Allah ta'ala ya ce idan kuma shiɗan yana roƙe fizje ka to ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa lalle Allah mai ji ne kuma sani ne wannan kika ce sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce muna bayani tare da mutane bayan bayan ƙasa mutanensu da aljanunsu muminansu da kafiransu da shi ne kuma ake samun koyi ga manzan Allah sawa sana cikin dukkan al'amura kamar da Allah ta'ala yake cewa lalle a ya kiran gare ku abun koyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kwaɗayin sa haɗuwa da Allah da kuma gobe alƙiyama kuma ya ambaci Allah ambaci mai yawa Allah amfani da ni da ku da abin da ke cikin shirye littafinsa da kuma shirye annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina faɗin wannan magana da kuke ji ina neman gafar Allah mai girma madaukaki da da ku da sauran musulmai gaba daya daga dukkanin zunubi da kuskure lalle hakika Allah mai gafara ne mai jin kai godiya ta tafata ga Allah wanda ke mai baiwa ne da karamci ina gode musu subhanahu ala ina kara godiya a gare shi kuma na shaida ba abin bauta da gaskiya cancanta sai shi kadai ubangijin mutane da aljanu kuma na shaida lalle jagoran annabi Muhammadu bawansa ne kuma wanzan sani jagoran ƴaƴan Adnana Allah ƙara salati ga bawanka kuma manzanka da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka fi tafarkin gaskiya da kyautawa bayan haka ya ku bayan Allah lalle juya ma jahilai lalle juya ma jahilai baya su ne wawaye ta hanyar barin ma'amala da su da kuma kin yin ma'amala da su wannan babu wani magani da ya fi irin wannan da kuma girma akan cutarwa zuciyatan su shine irin juya musu baya wannan kuma shine ma abota ilimi suka faɗi cewa lalle ba sa buƙatar gaskiya idan suka rasa ta kuma ba sa yin riko da abin da ya saba mu zuciyarsu idan suka gansu kuma ba sa mutunta kowa ba sa mutunta kuma ƴan uwantaka ba sa gode ma ni'imar da ake musu sai abin da kawai suka gan shi ne a gaban su idan ya yanke sai kuma wannan gode ta koma kafirci kuma ya zama yabon da suke ya zama zargi da kuma zamantakewa ya zama ƙauracewa kaura ta zama kiyayya da ku tsoron Allah ya kuba bayi Allah ku zama daga cikin masu amsa umarnin Allah ta'ala ta yin riko da afuwa da yin umarni da al'urf da juya ma jahilai baya mafi girman mafi girman abin za ku iya mafi girman abin za ku iya domin tanadi domin alkhairi da za ku samu da cin kuɗin sharri da samun kyakkyawa a duniya da kuma rabauta da kuma ɗaukaka a lahira ku dinga tunawa a koda yaushe lalle ga Allah ta'ala ya umarce ku da al'amari na salati da kuma salami ga mafi girman bayi Allah ta'ala ke cewa lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi ya kuna suka ce masu imani ku yi salati da sulimi ga annabi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kama inda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim kuma kai abun godiya ne ya Allah cikin talikai Allah kai albarka ga annabi Muhammad da kuma iyalin annabi Muhammad kama inda kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim Allah kai abun godiya ne a cikin talikai Allah kai da kuma khalifin nan guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da kuma sauran iyalai da sahabbai da tabi'ai da kuma matansa uwayen muminai da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautawarka ya mafi alkhairin wanda ya afuwaye kau da kai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka taimaki bayanka masu tsoronka masu tauhidi Allah ka sanya wannan gari zama amintacce da sauran garuruwa na musulmai ya Allah ya ubangin talakai Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara mana kuma jagororinmu da masu kula da al'amarinmu kuma ka karfafi jagoranmu da kuma mai kula da al'amarinmu ka kuma haɗa masa mutanen kirki Allah ka dace da shi ga abin da kake so kuma yi da shi ya mai amsa addu'a Allah ka dace da shi da rimansa ga abin da ke alkhairi ga musulunci da musulmai da kuma abin da ke shine maslaha gari da kuma bayi ya wanda kuma kuma su koma zuwa gare shi na sakamako Allah ka gyara mana addininmu wanda mutuncin mu ke cikin sa ka gyara mana duniyar mu wanda kuma rayuwar mu ke cikin ta Allah ka gyara mana lahiran mu wanda makoma mu ke cikin ta Allah ka sanya rayuwa ta zama ƙari gare mu a cikin dukkanin alkhairi sanya mutuwa ta zama hutu kuma gare mu a dukkanin sharri Allah ka inganta mana rayuwar mu a cikin dukkanin al'amura Allah ka tsare mu daga kaskancin duniyar kuma azabar lahira Allah muna neman tsarinka daga kaucewa ni'imarka da ɗaukewar lafiyarka da kuma mummunan kamun kai Allah da dukkanin fushinka Allah ƙara mana karka rage mana Allah ka ba mu ya Allah karka haramta mana ka ma mu ya Allah karka lakanta mu ka fifita mu ya Allah karka fifita su akan mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu yi rahama ga mutan mu kai mu zuwa ga abin da ke shine buɗe mu zai kai mu zuwa gare kai Allah sanya kyau ayyukan mu zama shine ya ta salihat Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka soya abin talakai Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka soya abin talakai Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka soya abin talakai Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akan su muna neman tsarin ka daga sharrin su Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka Allah muna neman tsarin ka daga sharrin su Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka muna neman tsarin daga sharrin su ya ubangiji mun zalunci kawunan mu in ba gafarta mana kai mana rahama ba za mu gamsu daga cikin bayan hasararru ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira tsare mu daga azabar wuta وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أنا من فضيلة الشيخ دكتور أسامة عبد الله خياط الله أكبر الله إعدى ولا أنت تشير خطبة كما شاكم دم ولا جيغم ولا خطبة شيني فدن الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين wannan hudu ba ta malam ya gina ta ne akan wannan abubuwa guda uku wanda yake sun zo ne a cikin aya ɗaya wadda ta kunshi kuma ginshikin ma'amala da mutane da Allah subhanahu wa ta'ala yake neman bayi su yi riko da ita wannan abuwa guda uku suna daga cikin ma'amala da mutum zai yi duk wanda za ka yi ma'amala da shi ba ka fita daga cikin ɗaya abubuwan na guda uku dole a kan kake ma'amala khuzil afuwa ka dinga afuwa ka zama mai haƙuri ka zama mai tausayi ka zama mai kau da kai akan ɓata maka da mutane ke yi kada ya zama koda yaushe aka maka intiqami kake yi kana ɗaukar fansa karama abin da aka yi maka yanzu yanzu nan wannan abin ba daidai bane ya ku bayan Allah idan aka maka ba daidai ba abin da ake bukata gare ka shine haƙuri da afuwa da kau da kai cewa an bata ma kana neman afuwar Allah ta tabbata a gare su saboda sun maka ba daidai ba ya zama haƙurinka ya yawaita a kawai suka bata maka wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma mutane gaba ɗaya aka umarce mu don mu zama masu haƙuri mu yi afuwa a kan wanda ya mana da gangan da wanda ma mana ba da gangan ba mu zama masu karɓar afuwarsa saboda rayuwa tana buƙatar uzuri tana buƙatar afuwa in mutum ya maka ba daidai bai baka haƙuri kai haƙuri domin kai ma za ka ɓata ma wani wannan ɗin ma dai ma kuskuren za ka ɓata masa yayin da ya nemi afuwar ka baka mai afuwa ba ko kai kuma ka zo nemi afuwa wajen ka shi ma ba zai maka ba amma muka zama masu afuwa tsakanin mu da junan mu Allah zai yabe mu Allah kuma zai kaunace mu kuma Allah zai so mu saboda mun zama masu afuwa masu kau da kai akan kurakuran da wasu kai bana sannan abu na biyu da ake so bayi su riƙe shi ne wa amur bil urf Mai umarni da kyakkyawan al'amari mai umarni da abu mai kyau gaskiya a wajen ma'amala da mutane amana a wajen ma'amala da mutane kyauta mu zato a wajen ma'amala da mutane yadda da kaddar Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ma'amala ka da mutane biya da gaskiya abin da ana umarni da shi umarni da kyakkyawa idan ka ga mutane ka umarce su da abin da Allah yake so ka kuma hane su akan abin da Allah subhanahu wataala baya su da yana daga cikin wa'amul bil urf ka umarci mutane akan abin da in suka yi shi za su samu yardar Allah za su samu falala a wajen Allah subhanahu wataala kada ya zama tunaninka a da yaushe shine saɓani tsakanin mutane Allah ba zai marhaba da abin da kake yi ba Allah kuma ba zai so abin da kake ya mutane ba haka na abu na uku shine wa arid an jahilin ka juya ma jahilai baya jahilci masiba ne jahilci bala'i idan mutum ya nuna mai kunzuma maka bala'i kamar da malai ce malamai sun ittifaqi akan babu maganin da magancewa a wajen jahili irin ka juya mai baya ka nuna mai baka damu da me yake yi ba idan jahili ya maka abu karka ce za ka rama a matsayin ka na mai ilimi mai hankali mai mutunci wanda ya san ya kamata idan mutum ya ma ba daidai ba juya mai baya kawai wanda abin da yake yi baka damu da shi ba in ya biyo ka tanan ka juya mai baya tanan cewa ya yi baka gani ba ya ta yi ya ta yi ba zai samu nasara a kanka ba kuma ba zai samu ɗaukaka a kanka ba saboda mi saboda shi yana yin ba daidai ba kai kuma kana yin abin da ke shi ne daidai da haka ɗan uwa musulmi mu ci tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma nemi taimako a wajen Allah kamar da raba ki cewa iyaki ani wai mutum ya zana ma wani magana ce kai nake yin magana da kai ta ban san ma da ni kake ba ma'ana ka ta mun hauka da shirmi kana zaune da mutane suna maka ba daidai ba kawai da kai a su kana zaune da matarka tana maka ba daidai ba ya haƙuri makwabcin ka ya ba daidai ba ya haƙuri kishe ki ta maki ba daidai ba ya haƙuri wannan ya fi ciwo gare su sama ki dawo kina bala'i kina daga murya kina hauka a cikin gida ta zama da ke da iri ɗaya sai a zuwa ba ku rashin gaskiya gaba ɗaya amma ta yi kin yi shuru kin yi murmushi kin yi dariya ki auma ma hukaciya ma kika mai da ni ko kana hauka na kyale ka auni ma ma hukaci ne kenan ka kyale in ce na'am to da menene kai inda ni dan uwanka ne ma hukunci sai ga muna ta bala'in da ni da kai to da kai uwa musulmi wannan aya da malai karanto mana cewa ita ce ginshikin mu'amala ta dan adam gaba daya ita ce kamata mu yi kore ita a wajen mu'amala mu yi umarni kyakkyawa mu sadar da zumuncin mu sa'annan kuma mu yi afuwa mu kauda kai akan jahilai Allah zai kasance tare da mu a koda yaushe dan uwa fadilta Sheikh Usama Dr. Usama Abdullah Khayyat ina kokarin karkare sallah a daidai wani lokaci muna ba mu yan uwa hakuri saboda ne murya ta yau akwai mura akwai kuma rashin fitan murya din sosai muna fata dai masu sauraro za su yi mana afuwa su ji sun fahimci kuma bayanin da muke da ta dauke da shi a daidai wani lokaci da ya kammala sallah ta wani rana mai albarka ta sha bakwai ga wata rabin akar muna fata kuma Allah ta'ala ya nuna mana mako mai zuwa cikin imani da lafiya da kuma kwanciyar hankali Allah mai iko ne akan wannan kuma Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu ya fi muna zunuban mu da kurakuran mu Allah ta'ala sa aljanna da makomar mu da mu da iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu Allah ya fi muna kamar jin wannan tashar da ke kama ko shiri kai tsaye mun ce muku sallama ni da na gabatar Abdul Muttalib Muhammad Awul Musulmi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين